ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون sannan bayan an shigar da su cikin azaba kuma suka doki a fitar da su daga cikinta sai a ce da su ku ɗanɗana azaba ta dindindin a lahira shin ashe ba abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci da saɓo ba ne ake saka muku da shi ba